don Allah ba zan so kayana ba wanda ki so shi fa kin san akwai masu yin sinacin fa akwai fa masu yin sinacin sinacin ya mana ke kan zan fara ma aiki da suna na ishuwa duk wannan fa ya ga saurayin ki na miki abu fa bin shi ake yin gaya miki sa nake kan mi na wallahi bebe yace ko da na tafi ko gidan nan fa ba zai nima budurwa ba kin ga laifin sa ko ba ki nan wallahi duk wace duk wani ya nima wallahi sai na miki jagoran gaya miki to shikenan ga wani da kake